ta studio yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. Bayan tsaida karatu a tsakiyar watan Maris dalilin annobar COVID-19 an koma azuzuwa a yau ranar 1 ga watan Juni a dukkan faɗin makarantun Nijar da na gwamnati da masu zaman kansu. Za mu je tare da ku a Lisai Isa Kwarambe domin ƙarin bayani. Ranar ƙasa da kasa ta nono da ake bikinta a ranar yau 1 ga watan Juni albarkacin wannan rana a za mu je da ku kun mai da hankali kan nonon raƙuma. madan goje muna gazibo juju ta yi tsokaci game da hannun zama da ake yankewa masu tafka mai laifuka ko laifin kisa shine rahoton mu amma na musamman To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na zo zai ɗaya a yau ɗaya ga watan junin shekara ta 2020 da aka koma makaranta a dukkan faɗin kasar mu ta a cikin makarantun gwamnati da masu zaman kansu. tun bayan rufe su a tsakiyar watan maris da ya gabata dalilin annobar covid-19 a makarantar lise isa korombe ta mai wannan kuma makaranta an yi ta a baki daya in ji shugaban makarantar inda ya kara da cewa za a ci gaba da girma matakan kandagarkin covid-19 har zuwa kammala jadawalan abubakar hannu a cikin rahoton nafisa adam sirfo lakwal da yau ta bude kuna ganin shirin kanku yara sun zo da himma game da hanyoyin da aka ɗauka don kiyayewa minister sun aiko kaya kita wannan na wanke hannu ku kun gani ga nan kit na wanke hannu mun aje shi gaban kilasoshi duka don ka yara kan su shiga kilas sai sun wanke hannunsu da kyau sannan su shiga kilas waɗanda ki da babat suna saye da babat cikinsu waɗanda ba su da kuma muna jan hankalinsu su samu babat su sa to shi wajen karatu ba dan rihe ba da aka yi wata biyu da mahi yawancin mushka da sun ma kare program su yanzu 'yan kwanakin da aka bamu da yarda allah yawancinsu duk sun kare program e, eh, da takaitawa ne za a yanzu idan saboda yara su samu muhimmancin abin da za a basu Bisa tsarin kungiyar noma da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da fawo bisa burin nuna muhimmancin nono tun a shekara ta biyu da ɗaya ake bikin ranar duniya ta nono da ake hidimarta a kowace ran ɗaya ga watan Juni. Albarkacin wannan rana mun mai da hankali kan nonon raƙuma a ayyar yankin Agadas makiyaya na rayuwa tare da sai da nonon raƙuma baya ga taimako a matsayin abinci nono raƙuma na taimaka ga lahiyar ɗan adam in je sani ɗan fullo masana abinci na likita tiro zirin a cikin rahoton Musa Maman. Nonon taguwa nono ne mai inganci da yake da matukar mahimmanci ga jikin ɗan adam. Bincike ya nuna cewa nonon taguwa ya ɗara na saniya sau goma, sannan ya ɗara na akuya da saniya sinadarin vitamin C sau uku, kuma yana ƙumshe da sinadarin ciyarwa. Yana da abubuwa da dama na cimaka ga mutum. A cikin ƙasashe da dama ana baiwa yara masu fama da tamowa nonon taguwa. Yana tabbatar da ingancin lafiyar yara. Bincike mai zurfi ya nuna cewa ana amfani da nonon taguwa wajen magance cututtuka kamar siga da dai sauransu kuma yana taimakawa mutum wajen nike abinci sannan yana sa gashi ya hana kuma gashi ya kakkare Fassarar Muntare Muhammadu tun shigarta a shekara ta 2006 a Nijar dokar yaƙi da sigari har yanzu ba ta aiki a cewar ƙungiyar yaƙi da shan sigari a Nijar ajiya jiya ƙungiyar ta yi wa gwamnati ta yi kira a kan batun albarkacin ranar ƙasa da ƙasa eh, ta hana shan sigari ta wani ɓangare kuma ƙungiyar na ƙoƙarin ganin an kawo gyaran fuska ga wannan doka don ta kasance mai aiki da yanayin da ake ciki inda kuma ake samun bulluwar wasu hanyoyin shan sigari Yare Inusa Sauna shugaban SOS ta Tabajisim Nijar ta wayar tarho a cikin rahoton Asman Shina. Abin takaici ba a nan ga aiki da wannan doka. A shekarar 2018 mun yi kokowar kawo mata kwaskwarima sai dai haƙar mu bata cimma ruwa ba, amma ba za mu yanke kauna ba, domin a ganin mu yadda dokar take a halin yanzu ba ta yi daidai da yarjejeniyar yaƙi da shan taba ba. Ƙwararru na ƙasa da ƙasa ne ma suka gano haka, kenan sai an sauya ta domin a iya aiki da ita. Kuma duk rana ana shiga cikin halin wajibcin aiki da wannan tsari. Sai an gabatarwa bangarori daban-daban dokar saboda su bayyana ra'ayoyinsu a kai. Za mu yi amfani da wannan rana mu sha hankalin gwamnati. Nan zuwa wani lokaci za a cimma nasara. Muna ganin a cikin birane da ma ƙauyuka na nesa ma shan shisha ya zama wani sabon salo na shan taba wadda ita ce mafi hadari domin ƙwararru sun tabbatar da cewa zukar shisha sau ɗaya ya yi daidai da shan karan sigari ashirin abinda ke tabbatar da haɗarin. A gaida Asmana shi na cikin wannan fasara zuwa ranar 31 ga watan Mayun shekara ta 2020 wata sanarwa ta ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta nuna sabbin masu ɗauke da covid-19 biyu aka samu cikin mutane 45 da aka yi ma gwaji ɗaya a yamai sannan ɗaya a agadas zuwa wannan rana bisa mutane 4,708 da aka yi ma gwaji 958 sun harbu da covid-19 daga cikinsu an samu mutum 64 da suka kwanta dama sannan 839 suka warke yayin da 55 suke ci gaba da samun jinya Bayan matakin hana amfani da maganin hydroxychloroquine a bisa umarnin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiwon lafiya wato a ranar 25 ga watan mayan da ya gabata a dalilin rashin ingancinsa da illolin da yake janyowa. Ministan kiwon lafiyar Nijar gaban 'yan majalisa a ranar Asabar domin ba da matsayin Nijar kan wannan batu bisa bukatar ɗan majalisa Abdulrahman Umaru a halin yanzu Nijar ba ta da wani zaɓi illa amfani da wannan magani da ya taimaka wajen warkar dokar da mutane 813 da suka kamu da covid-19 in ji dr idi ilyasu mai nasara a cikin rahoton michel dg A duniya ba maganin da bai haifar da sakamako a cikin dan adam ko da ma hukumar lahiya ta duniya ta amince a saka shi a kasuwa. Dukkan magunguna suna da sakamako mai amfani da kuma mai illa. Kamar chloroquine tana iya janyo matsalar zuciya. Saboda haka ne tun lokacin da muka fara amfani da ita muka rubuta wasiku domin haramtawa farmasi sayar da chloroquine ba tare da takardar sayan magani da likita ya rubuta ba. Sai da izinin likita ya kamata a saye ta. Kawo yau babu wata mafita banda chloroquine. Cikin mutane 955 da suka suka kamu da cutar corona mun yi wa 813 magani da chloroquine kuma ba ɗaya wanda ya nuna wata mummuna alama. Shawarar da muke baiwa al'umma ita ce su guji yawan amfani da chloroquine da mun yi rigakafi. Ran da muka samu wata mafita za mu bar chloroquine. Le jour où on aura une autre alternative, on va abandonner la chloroquine. A Yamai ayyukan hanyar Gamkale Saga Malam Kwara a cikin birnin Yamai na hudu eh, da aka fara a ranar 25 ga watan Mars ɗin shekara ta 2020 bisa waɗin aiki na watanni shida a yau an kai kashi 34 cikin ɗari na aikin a cewar Muktaran Muhammadu shugaban tawagar musamman ta birnin Yamai a cewarsa wani alasan barka ne ga mazauna wuraren hanyar mai tsawon kilomita 6.4 da gwamnatin Nijar ta ɗauki biyan kudin aikin aikinta bisa sefa miliyar biyu da miliyan ɗari shida. Muktar Hamadu cikin rahoton Michel Deji. Gamkale Saga. tun da dadewa suke fama da matsaloli dangance da yanayin lalacewar hanya. Sai ga shi nan ba dadewa ba abin zai zama tarihi ga al'ummar da suke cikin farin ciki da wannan tsari na wannan aikin da ake yi. Za a yi hanyar a kuma haskaka ta da kuma hanyar wucewar ruwa. Abin dai zai kawo al'umma sauki. Aikin ya kai kashi talatin da hudu cikin 100 kuma wa'adin watanni shida ne aka bayar. Watanni biyu aka yi ya rage watanni hudu kuma aikin yana tafiya muna fatan nan da watanni hudu za mu dawo wajen karɓa kammala aikin wannan hanya sannan al'umma da za su bi wannan hanya su amfana a cikin gaggawa. Akalla mutane biyu ne aka kashe a cikin wani hari da wata kungiya mai makamai ta kai a ranar jiya da yamma a Itikana da ke jihar Tiliya yankin Tawa wani wakilin jama'a na yankin da Sido Kalangu ya tuntuɓa ta tarho ya ce ina mai tabbatar muku da cewa harin Itikana na ranar jiya da yamma a halin yanzu shugaban 'yan gudun hijira Mali da kuma shugaban kwamitin sa ido su ne aka kashe akwai kuma wasu mutane da dama da aka sace a wannan hari kafin su tsere maharan su lalata shatunan ruwa guda biyu na itikan ta da kuma lalata wani famfon burtsatse na ƙauyen ekawan mai nisan tazara 'yan kilomita. Akalla fararen hula 25 ne aka kashe a wasu da wasu da dama da aka sace. a wani harin da aka kai a ranar asabar 30 ga watan mayu a kasuwar dabbobi ta kwamfiyan biga a burkina faso a nisan kilomita goma sha biyar daga garin fama da ke gabashin kasar a cewar rediyon rfi mutane da makamai sun bude wuta kan 'yan kasuwa da masaya a cewar gwamnan yankin wata ƙungiyar ta'addanci ce ta kai harin amma duk da haka ya tabbatar da cewa sojojin gwamnati sun bi sahun waɗannan mutane domin kakkaɓe su haka kuma majiyar ta ƙara da cewa za a yi wata zanga-zanga a yau litinin domin yin allah wadai da taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki. barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. ta zo sai rahoton mu na musamman bayan kare zaman kasan su domin kaucewa sake yin wani laifi masu laifi kisa ko kuma wani babban laifi ana iya hana su zama cikin wata ƙasa ko wani yanki ko wata shiya ko ma wasu wurare na birni wannan mataki juju ne ke faɗin sa kamar yadda ayoyi na 26 zuwa 33 na kundin hukunta laifi na Nijar ya tanada ƙarin hasken juju goce maimuna gazebo a cikin rahoton Bilkisa Hamidu. Me yake nufi da haramtawa mutum zama a wani waje? Hanin zama wani wuri mataki ne da ayoyin doka na shafin lambobi 26 zuwa 33 na kundin shari'a suka gindaya. Bayan wani hani da shari'a za ta ambata. Na ɗaya dai zan baku misalin barace-barace. Idan aka kama mutum wanda ke barace-barace ko kuma yake cin moriyar barace-baracen wani, an baiwa juju damar cikin matakin hukuncin da zai ɗauka. Banda hukuncin zaman kaso da tara da zai yi yana iya kai tsaye kuma ya ɗau hukuncin hanin zama wani wurin ga mutumin da aka tabbatar da laifinsa. Bisa ga laifuka da dama kamar misali ta fuskar sata aza wannan hukunci na hanin zama wani wuri to a nan jujun bai da hurumin aza wannan hukunci. A cikin wani irin hali ne alkali yake iya yanke hukuncin haramtawa mutum zama a wani waje? Mafi yawanci bisa lamarin kazamin laifi ne ko kuma laifin da ya tsananta so. sosai lokacin da duk kuka idasa hukuncin zaman kason matakin hana zaman wurin na iya biyowa baya bisa kankanin laifuka kuma sai in kundin shari'a ya zayyana karara da ama mutunan hanin zama a wurin saboda wani laifi da ya aiwata wani bi mutane na zaton da hanin zama wani wuri kamar an ma mutum hanin shiga cikin ƙasa ne a'a a cikin ƙasar kanta ana iya hana mutum zama wani yanki na ƙasar ko na cikin garin ma ko ma a cikin wata anguwa. Misali, an aka kama ka da laihin shan maye na ta da hankalin jama'a doka ta tanada cewar a hana ka sake shiga cikin wannan gidan shan mayan don karka sake irin laifin da ka aiwata babin mutane na biyu kuma da ake iya gindayawa wannan mataki su ne kamar wanda ya yi sata ta farko ya tafiyarsa ya kuma komo ya yi sata ta biyu sannan ya zo ya ta uku to ana iya mashi hani da zama cikin wannan anguwa. Misali, an aka damƙi rukunin mutane masu aiwata laihi da ba 'yan ƙasar Nijar ba ne. Ana iya yi masu hani ga zama cikin ƙasar don a kare 'yan ƙasar ta Nijar. Lale mafi yawanci mataki ne da ake gindayawa wanda ba 'yan ƙasa ba. Shi yasa mutane suke ganin kamar sai ga wa'anda ba 'yan ƙasa ba ne ake ɗaukar wannan mataki. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à penser que c'est une infraction qui ne s'applique aux étrangers. To a gaida gungo Muhammad Dantani da Muntare Muhammadu cikin fasara duka duka da haka muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.